jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC. A kan mitoci 25 da 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. kuma wasu tashoshin na zangon FM a jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma niya. A can kuma sai kasar Ghana kuma za a iya kama mu Alfa Radio. Za kuma iya jin mu gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa. Amina Buhari Auna. Tare da ni, Zahra Aminu Fage. halin yau da gobe na magana ne akan batutuwa da suka shafi kiwon lafiya. A yau 27 ga watan Afrilu na shekarar 2023 filin namu zai tattaunawa ne akan matsalar kwakwalwa da ake kira autism a turanci. Haka yake masu sauraron mu muna tafi da ƙarin bayani. A cikin shirin namu na yau wakiliyar sashen Hausa ta samu tattaunawa da mata akan wannan batu. To masu sauraro sai ku kasa kunne don sauraron shirin yau da gobe. A wannan watan ne na Afrilu Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware domin wayar da kan al'umma akan matsalar kwakwalwa ta autism. A don haka ne wakilin sashen Hausa Mahmud Ibrahim Kwari a jihar Kano ya tattauna da masu ruwa da tsaki a teburin tattaunawar mu wanda zai gabatar mana da su. salamu alaikum barka da kasancewa da ku a wannan lokaci da za mu tattauna a wannan fili na yau da gobe inda muka taɓo wani maudu'i da ake cewa autism da turanci. autism dai za mu ji ko menene daga bakin masana wanda yake da alaka da ayyukan kwakwalwa na bil adama. hususan majalisar ɗinkin duniya ta keɓe wannan wata na afrilu na kowace shekara wani wata ne da za a dinga yin gangami ko kamfe game da ita wannan cuta ko lalura ta autism wadda ke haifar da raunin kwakwalwa ko ayyukanta har ma akan samun yanayi na miskilanci da muke gani a cikin wasu daga cikin ɗabi'un mutanen da muke tare da su watakila hikimar da ita majalisar ɗinkin duniya ko jami'anta suka yi la'akari da ita shine wannan cuta ta autism ko raunin kwakwalwa ko raunin ayyukan kwakwalwa yakan haifar da wani abu da ake cewa aljanu ko iska a ƙasar hausa amma daga baya masana kimiyya musamman kimiyyar kiwon lafiyar biladama sun gano cewa zancen aljanu daban sannan cutar autism ita ma daban Lakari da haka ne muka ga dace duk da alkitance ba a yadda ma da cutar aljanu ba kamar yadda wasu masana kimiyyar suke faɗa amma dai wannan ya sa muryar amurka ta ga ya dace a tattauna wannan batu domin a fayyace bambancin da ke tsakanin cutar autism ko rauni ga aikace-aikacen kwakwalwar bil'adama musamman a yara ƙanana zuwa matsakaita zuwa ma wasu manya da yake haifar da yanayi na miskilanci idan na ce na miskilanci da hausa kowa ya san abin da ake nufi misali a ce wance mishkila ce wane mishkili ne ma'ana baya tunani baya yin abubuwa daidai wa daidai da na wasu hasali ma wasu daga cikin mu da suke da irin wannan miskilancin ba sa son tarayya da waɗansu sun fi so su dinga harkokinsu su kaɗai kuma a wasu lokutan sukan yi wasu abu na ba sabon ba kan kai ku ko na ja ku da nisa a wannan zaure muna tare da dr asma'u abba garko fitacciya ce a kan al'amuran da suka shafi kwakwalwa da lafiyar ayyukanta sannan kuma muna tare da hajiya samira hamza wata malamar makaranta ce da take hulɗa da yaran da suke da ita wannan lura ta raunin ayyukan kwakwalwa a tare da yara da farko dakta menene autism ko kuma raunin ayyukan kwakwalwa watakila in na ban sani ko na faɗa daidai jama'a masu sauraro assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu abin da ake nufi da autism shine wani kamar larura ce ta da take shafar kwakwalwa kwakwalwar amma ta yara yawanci ana gani kafin yaro shekara biyu shekara biyu zuwa shekara uku tana taba mutane daga kowane sassa za ta iya taba mace za ta sami namiji za ta sami jinsi kowane jinsi kowace al'ada kowane yare kuma kowane irin er, halin rayuwa ko da mai kudi ko talaka ana ganin ta a kowa da kowa um, ƙididdiga ma dai da majalisar ɗinkin duniya ta shine ta ce a cikin kowane yaro ɗari akwai guda ɗaya da yake da autism amma ta fi samun maza fiye da mata sai ka sami yaro namiji guda hudu kafin ka sami mace guda ɗaya da take da autism Eh, sannan idan ya samu mutum har iya rayuwa ne daga farkon rayuwa har karshe shi ba wai warkewa ake za a ce kuma yanzu ka warke baka da autism ba. Ba sha masa magani? ana shan magani amma saboda wasu ɗabi'un da za su shigo cikin ciwon amma ba wai don a sha saboda ciwon a warke ba so lifelong um, abu ne daga farkon rayuwa har iya ƙarshen rayuwa sannan kuma akwai wata majalisa ta america da ake cewa american academy of pediatrics kamar uh, kungiya ce ta kwararrun masana lafiyar yara mm. um, likitocin yara mm. da suke ganin ai ya kamata a ce kowane yaro ma an yi screening din shi an tantance shi da autism Um, abin da gano ko yana da autism wanda yaro akwai bukatar hmm. a yi mishi wannan tantancewar a gane ko yana da autism ko ba shi da autism hmm. abin da yasa saboda yanzu autism din kamar ya an buɗa shi da yawa shi ya sa wasu nasu da karfi wasu mai tsanani ne wasu kuma ba mai tsanani ba kowa da irin nashi abin da eh launinsa ya'ya guda biyu a gida daya zaka ga yadda wannan yake yi ba haka wannan yake ba ɗalibanka a aji zaka ga yadda wancan yake yi ba haka wancan yake ba so abu ne da yake zuwa da kowa da irin tasa ɗabi'ar kowa da yadda yake zuwa da nashi eh, to kafin mai nisa dakta menene ke akwai abubuwan da suke sabbaba ita wannan cuta eh, ta autism da take haifar da raunin kwakwalwa ya kai ga ya bayu ga mishkilanci a ɗabi'ar yara ko mutane eh abin da ake gani kafin na zo abubuwan da ake tunani suke kawo ma autism din me ma yasa ai da muna yara ko shekara 20 30 baya duk bamu ji ana maganar autism ba amma yanzu in ka bude kafafen yada labarai in ka je asibitoci an sassamu wayewa na menene ma autism din nan dalilan da ake gani shine ba kawai bambanci ake da shi tsakanin sai yanzu ne ba wai ciwo ne na zamani da sai yanzu ya zo ba tun a bayan ma akwai shi amma yawanci babu kwararrun likitocin da za su gane ko kwararrun malaman makarantar da za su ce kai wannan yaro yana da matsala wata kaza ne a je asibiti ba sannan a lokacin babu kamar wayewa ma ta mai duniyar take ciki yanzu in baka ga wani abun ba za ka ji in baka gani a tv ba za ka ji a rediyo ko za ka ji a wannan kafafen yada labarai da suke ko ina sannan kuma ƙyanƙyamin cututtuka na rashin lafiyar kwakwalwa sun ragu yanzu fiye da da shine abin da muke cewa stigma yanzu ana da rangwami ana da ana da rashin ana da fahimtar menene rashin lafiyar kwakwalwa a yanzu fiye da abin da ake da saboda haka a da ina da da mai autism wata zan boye shi ma ba zan fito da shi a san shi ba amma a yanzu na san ba wani abu because iyaye da yawa sun fito da ƴaƴansu sun ce suna da su malaman makaranta da yawa an fito da abin an yadda da shi cewa to eh. shikenan dakta tunda da kin kina kin ambata malaman makaranta um, ina jin kafin ki kai mu ga abin da suke yake aka gano yake sabbaba shi bari mu ji su malaman makaranta idan aka yi musu yara da suke ganowa ko su fahimci cewa wannan yaron yana da wannan lalurar da ake ce mata autism kuma sannan ya suke da shi hajiya samira ya kuke gane yaro mai autism assalamu alaikum wa rahmatullahi wa sau da yawa idan aka kawo yara da suke da wannan da suke da autism yawanci idan ka kalle su zaka ga mu'amalar su da ragowar yara ta yi karanci ba su da wannan mu'amala ba sa so kowa ya jibance su ba sa so kowa ya zo gurin su ko in suna yin wasa ba sa so kowa ya zo gurin sannan kuma eh, mafi yawancin su ba su iya magana da yan uwansu ba ko magana su ba ta fita in ma tana fita ba ta fita sosai da mutane za su gane sau daya kamar yanayin muryar da dai ba murya bai baya ba ce waɗansu sukan iya kwatance waɗansu kuma za ka ji suna gurari kamar suna so za su yi magana amma magana ba za ta fito ba ana samun wannan matsala sannan sau da yawa abubuwan da yara waɗanda suke daidai da shekarunsu ya kamata su yi a wannan shekarun su ba sa iyawa idan iyaye suka kai muku yaro makaranta suna gaya muku ne cewa wannan yaron yana da lalurar autism ko kuma a kawai kawo muku suke yi ku ne daga baya saboda yau da kullum kuke ganewa. waɗansu da suka san abin ko suka je asibiti aka gaya musu sukan faɗa amma waɗansu ba su sani ba za su faɗi wannan su faɗi wannan ba su san takamaimai abin da yake samun yaran ba su mu kuma a wani yana yin kaza ko ba eh, a lokacin da idan suka kawo shi mukan dan gwaggwada su hmm. muna ba su abubuwan da zamu dan gwada su mu ga fahimta kwakwalwar su mu ga abin da idan muka ba wa yaro dan shekara biyu ko uku idan zai yi su za su iya si a lokacin da muka ga sun kasa iya waɗannan abubuwan to za mu iya saka su a cikin wannan na autism dakta wai me yake kawo autism ne a binciken ku na likitoci to mafiya yawanci dai kawai hasashe ne hasashe aka yi um, na abubuwan da ake tunani ana ganin gado yana taka muhimmiyar rawa saboda yawanci gado ne zaka ga idan a cikin wannan dangin akwai sai ka ga wata ba mutum ɗaya ba ne um, in fact bincike ma ya nuna cewa a kowane ɗa da aka haifa a cikin gida mai autism akwai yiwuwar sake haifo wani mai autism ɗin ba yiwuwar wurin um, kashi 35 yiwuwar sake haifo mai autism din har ya kai wurin kashi 35 a kowane ɗa guda ɗaya da aka haifo mai autism a cikin gida sannan wasu dalilan da ake ganin su ma suna kawo autism din dole duk hasashen ne kamar yadda aka faɗa tun daga farko ana ganin kamar allurar rigakafi da ake yi wa yara ta especially ta kyanda ko ta wasu abubuwa dai allurar dai rigakafi ana ganin ita ma tana da tana taka rawar gani gaskiya babu wani tabbacin cewa ga tabbacin abin da yake kawo autism to ku a likitance idan aka ce wane yana da autism can kuma da kin ce mana a baya kin gaya mana cewa fa bai da magani to iya ake rage ake rage raɗaɗinta ko kuma ake ɗan dakushe kaifinta misali akwai matakan da ake ɗauka misali. yawa ai kamar abin da muka faɗa shine na wani ba lallai iri ɗaya ne da na wani wani nashi ma fa abin ma fa da zai baka mamaki shine kaga um, hajiya samira ta yi magana cewa ba sa iya ma magana wasu da yawansu ba sa iya magana ba sa nuna maka farin ciki ko bakin ciki ba su dai kawai ga sunan ne sannan in rayuwa ce sun fi so su rayuwar su su kadai to kuma wasu a cikin ikon Allah sai zama su kuma nasu sai zama high functioning abin da ake cewa high functioning shine suna kuma yi sun zarra sun wuce zarra ma sun yi fice a abin da suka iya a misali wani mai autism din zaka ga ya iya zane da ba za ka iya kamo shi ba ko ya iya lissafi ko a yanzu fa da ta magana wa'yansu ma ba su iya magana ba wani kuma mai autism din idan yana maka zance yana maka magana sai ka sake saurare shi su duk a wannan high functioning din suke so na san an yi maganar akwai wani um, scientist wani albert einstein da ake cewa yana da autism har yanzu mu dai a labari na duniyar lissafi na physics ba a samu kamar shi ba amma an ce yana da autism har ya tsufa har ya mutu ma da autism din shi ya mutu so kaga kenan ba kowane mai autism ne yake da tawaya ba wasu sun yi fice a a baiwar da Allah ya basu wasu kuma kwata-kwata ma ba su ma san a inda suke ba saboda kwakwalwar tasu ta riga ta samu tawaya ba za su iya koyan karatu a makaranta ba ba su ma fahimci me ake yi ba a gida ballantana a makaranta saboda haka shi yasa muka ce spectrum spectrum kamar akwai mai tsanani akwai kuma mara tsanani sannan kuma a tsakani akwai kuma wanda akwai kuma tsaka-tsaki sannan kuma abin da zai kara baka mamaki da su masu autism din nan shine na ga wata yarinya da duk zafin abu ba ta ji suna samun sharifiya ce ba sharifiya ba ce amma suna da sensitivity din da yawa ba sa jin ciwo ba sa jin duk ciwon abu ba za su ji ba ba sa jin zafi sannan idan ƙara ce kai ƙarar da zaka ji ta maka yawa ta hau kanka shi ba ta yi mishi yawa ba a wannan rukunin kenan a wasu rukunin kuma shi wanne kuma yaron zai zo maka da kara komai kankantatta sai ta ɗaga mishi hankali sannan suna so ba sa son ƙarar wani kuma tsoro saboda haka dai abin da nake faɗa shine kowane yaro da abin da yake gabatarwa da yadda ciwon nashi yake gabatar da kansa da kansa. Ah, Tafiya ne mai daɗi, ba mai daɗi, ba mai daɗi. Ɗanɗa mai albarka, albarkar soyayya. Ɗanɗa mai albarka, diyar kwarai ribar soyayya. Ɗanɗa mai albarka. bar ranka mai daɗi na kwance gida na zan huta mai daɗi ah, na tuna wata rana ran asabar mai daɗi na kwance gida na zan huta mai daɗi sai na ga hamsin na na rini mai daɗi na ɗauka sai na ji abba da ummina suna mini allabi shirya na samu karuwa an haifa ni da mai daɗi. Har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a cikin shirin yau da gobe. Bari mu koma zauren namu domin jin ci gaban tattaunawar. Yana da alaka da watakila tarihin ko kuma asalin yadda cutar ta same shi misali ta yiwu watakila wani gado ne wani kuma watakila kamar yadda ake hasashe a kan eh, amar allurar rigakafi ne ko wani abu ma'ana wannan bambance-bambancen da kika bayyana yana da nasaba da asalin yadda cutar ta sami yara? eh zai iya samun nasaba da asalin yadda cutar ta sami yaran saboda idan ciwo ya zo a misali um, autism ya zo haɗe da um, ciwo kamar na um, galahanga ko kamar waɗanda ba su da masu tawaya masu mental retardation mm. kaga shi nashi zai zama ya fi tsanani fiye da shi wanda ya zo ba shi da mental retardation ko da a misali abubuwan da za su iya yi ne because shi wannan da nashi ya zo da mental tradition sai an taya shi yin abubuwa na rayuwa sai an mishi wanka sai an mishi waye shi kuma wannan wata kilma zai iya yi iyakaci dai ko a ce kaza ne daidai kaza ne ba daidai ba so abin da ake bukata dai da duk mutum da yake da autism shine a samu supervision ya zama ana sa ido ana gaidin ɗinsu ana nuna musu me ya kamata su ya ake ya ake yi saboda wannan magana da ka faɗa kuma sai na ƙara tabbatar da cewa a waɗanda za su zo ɗin ka gansu sun zo da ciwon tuburan amma in dai suka samu makaranta tabbatacciya kulawa aka samu makaranta ana koya musu abin da ya kamata asibiti an kawo su ɗan abubuwan da suka challenging behaviors ɗinsu an ba su magani in koke-koke saboda suna zuwa da yawan kuka ko ihu sai su ta ihu ko kuma buga abu su ji wa kansu ciwo ko su ta fasa abubuwa yana duk autism yana zuwa da wayannan abubuwan to mu mm. aka kawo su asibiti akwai magungunan da muke basu da muke um, suke rage raɗaɗin waɗannan abubuwan. to uh, a samira Eh, idan kin ce kuna ganewa ta wasu abubuwa da kika bayyana mana an kama muku yara makaranta masu wannan to ya kuke mu'amalanta su tana a kai magana koyar da karatu da makamantarsu wato su waɗannan yaran idan kama zauna da su zaka gane cewa su ma suna gane wanda yake son su da wanda yake son su in baka son su duk suna ganewa so da lokacin da kake in kana kula da su kana ni ina shiga makaranta za su zo duk su rungume ni ko malaman duk wanda ya fi mu'amalanta su mai kyau zaka ga suna son shi suna zuwa gurin shi saka a wannan hanya kake iya cimma abin da kake so ka samu a gurin su duk abin da kake koya musu ko me kake a hankali a hankali kana gaya musu in dai suna son ka za su dinga bi a hankali a hankali har za a ka dinga samun saukin waɗansu abubuwa ba a lokaci ɗaya ake samun abin ba sai a hankali ne yana ɗaukar lokaci amma dai in dai ka dage ka yi haƙuri za ka samu abin da kake so. to amma kuna haɗa su ne da eh, yara da sababbu waɗanda ba su da matsala irin tasu ko kuma a su kuna keɓe musu ajinsu ne misali to mu makarantar mu kusan dukkaninsu irinsu ne waɗanda suke da bukata ne ta musamman ba ni da waɗansu waɗanda ba su da bukata ta musamman dukkansu sai dai kowa da kwai irin tsananin um, tsananin nashi abin da yake damin shi waɗansu autism ne waɗansu su down syndrome waɗansu su cerebral palsy kowanne wani rukuni dai suke a nan muna ajiye su kuma kowa sai mun duba yaya kwakwalwar shi take ta dan abin da zaka bashi na aiki da zai dinga yi na aikin jikin shi ma ba abin kafin ka je karatu dan ko su sa button sai kaga wani yaro bai iya saka ba bai iya sa riga bai iya balle button ba bai iya sa riga ba bai iya abubuwa da yawa da ya kamata yaro dan shekarunsa yayi ba so bisu iya ba ta haka za ka fara koya musu sai mun gama wannan wani ban ɗaki ma bai iya zuwa da kanshi ya je ban ɗaki ya yi tsarki duk ba su iya waɗannan abubuwan ba sakamu muke sakawa ake muke koya musu a hankali a hankali za ake dan samun sauki saukin waɗansu abubuwan. Dokta ɗazu ta yi mana wasu rabe-rabe na wani zaki gana su ƙasa-ƙasa ne wasu tsakiya wasu kuma sama wasu suna son ƙara wasu ba sa son ƙara wasu suna son ihu wasu ba sa so da sauransu. yaya kuke yi da masu wannan rabe-raben ɗabi'ar to masu dai waɗanda suna su yake da ɗan sauƙi ba sa ihu suna iya zama su zauna shiru ba su da damuwa su wannan ba mu cika samun matsala da su ba don komai ka gaya musu za zasi in ka faɗa a hankali za su dinga yi amma waɗanda aka fi samun matsala da su su ne masu ihu saboda sau da yawa da bakin da za su zo da su waɗanda suke makaranta waɗanda su ba su da irin wannan irin wannan autism din zaka ga suna cikin damuwa ko suna tsorata da su saka sai ka yawanci sai mu dan sama musu mutum ɗaya da zai dinga kula da su ko da yaushe yana tare da su kuma sau da yawa zaka ga akwai wani abin da yake saka su wannan ihu idan suna yi ba saboda ba sa iya bayyana wata damuwarsu suna cikin damuwa ba za su iya bayyana ba wannan abin ko zafin wannan abin sai saka suna wannan ihun ko kaga suna cizon hannunsu ko su dinga bige-bige to yawanci in ka lura ka gane su za ka tabbata cewa akwai abin da yake damun su ko ba sa jin daɗi yawanci suna yin irin waɗannan. wannan mataki kuka ɗauka? yawanci mukan saka su guri daya mu saka mutum daya ta zauna ta dinga kulan mun da su kuma yawanci nakan lura da a menene yake saka su wannan abin muna ganewa akwai wanda aka kamun shi daga america aka kawo shi shi ihu yake ta yi ta rigima sai na lura cewa na ce me aka ba shi abinci da aka kame shi bodin yake sai muka ga biskit ne kusan da gyada shine abincin shi sai lemu da ruwa to sai na ga kusan duk wannan abun ba abin da zai rike masa ciki ba ne ba ashe yunwa ce take saka shi wannan ihu to da muka bashi abinci ya ci sosai sai kaga ya zauna kafin ya mana rigima ana dadewa sai dai idan wani abin ya faru da shi so sai su ta mamaki mu me yasa a makaranta ba sa mana su kuma a gida suke musu irin waɗannan abubuwan kuma iyaye ba su cika tsaya su kula ba a'a ko kuma su zauna su ba da lokacin su waɗannan yaran kowa ya kama hidimar shi kilan masu aiki za a bawa wacce bata san ma komai ba ita za ta je ta dinga kula da su saka ba lalle ta gane me wani yanayi suke ciki ba ko kuma menene damuwarsu kuma iyayen ba su tabbatar da cewa a'a an musu abin da ya kamata ba ko kuma ba a yi musu ba kawai kullum su dai yaran nan sun fiye rigima a'a baya zama a'a kaza a'a kaza ba su san takamaimai abin da yake da musu ba Dakta Asma'u wannan cutar alamominta da ake ta magana a shekarun baya alamomi ne na abin da ake cewa mutum ko makarai sun kama shi ko yana tare da aljanu ko wani abu mai kama da haka yanzu kuna samun mutanen da tunda ku alkitance ku yadda da zancen makarai ba kwatauta kuna samun mutanen da suke yadda cewa yaro na ko yarinya ta autism ne da shi kuma in sun zo ya kuke musu muna samu gaskiya musamman kamar yadda na faɗa maka dama a yanzu recognition din gane ciwon ya karu saboda kafafen sada zumunci da suka yawaita wani lokaci ko baka gani a garin ku ba ka gani a garin wasu ko a wata kasar to haka yanzu mutane da yawa sun fahimci me autism musamman yan boko za su zo kamar yadda hajiya ta faɗa za su zo su ce maka ma ɗana autism gare shi parents da yawa sun gane a misali kin haife shi kamar yadda muka fara faɗa baya kula kowa su fa kowa ido fa ba za ki haɗa ido da su ba su yadda ku haɗa ido ba kina ta kiran shi wane wane wane yana jinki amma ba zai iya ansa miki ba amma zai iya zuwa gurin ki amma fa ba za ki ji wannan ansa daga wurin shi ba yara sun zo ana ta ihu ana wasa shi shi kadai ya zauna shi shi kadai yake wasan shi kuma yawanci wasan nan nasu iri ɗaya ne kullum kullum irin wasa ɗaya suke yi ba sa wai yana canjawa misali idan ɗan shekara biyar yana da zume ke ta irin waɗannan wasu ɗabi'u da ke faɗa yanzu ya zama ɗan shekara goma sha biyar ana samun sauyi ta fuskar ɗabi'arsa ana samu ai ana sa ran kwakwalwa koyaya dai ta ɗan ƙara girma abinda kai a wa'ancan shekarun shekara Um, biyar shekara goma sha biyar dole wasu abubuwan sun dan ragu amma fa idan ya zo da tawayar sosai kamar ta mental tradition da muka faɗa zai ci gaba da yin abubuwa na yara sai ci gaba da yin abubuwan shi na yara kamar yadda abubuwa kuma amma musamman inda ya samu rayuwa mai kwaliti a misali social skills an kai shi makaranta da aka nunnuna mishi abubuwa ke ma a gida uwa mahaifiya ko mahaifi an jajirce ana nuna masa abubuwa an nuna masa boundary wannan abin an yadda kai wannan abin ba a yadda kai ba a hankali kai da kanka zaka rinka ganin akwai bambanci mata. Oh, yeah. abba da ummina suna mini allabi shiru na samu karuwa an haifa min da mai daɗi. So na karkashin zuciya ne soyayya ɗanɗa mai albarka iyan kwarai ribar soyayya ranar sauraron mu a nan muka kawo ƙarshen shirin namu na yau. Sai a dakace mu a shirinmu na rana ita yau domin jin ci gaban wannan tattaunawa mai muhimmanci. A madadin wadda ta daidaita mana sauti kuma ta haɗa shirin baki ɗayansa wato Julie Leathers Gresham da abokiyar aiki na da tattaya na gabatarwa Amina Buhari Auna da dukkanin abokan aiki da suka bada gudunmawa a cikin wannan shirin. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake cewa ku huta lafiya. da malalace eh, yau gyara suka sa a gaban su kwarai ba za su bari